وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da sake dawowa wannan zama da muke ɗan karatu cikin wannan littafi na waƙafatun wata ammulat فوائد مستنبطة من قصة موسى والخضر نبو مالمي أسوشيال بروفيسور كبير أبو بكر أمين المعروف بكبير أصغر هنا القسم قسمنا بير ko na na uku a kismi na biyar fa'ida na shida ko karkashin musulmi da ke magana akan fa'idoji da suke da alaka da ladabi na malami da kuma dalibi, wannan ita ce zaman na na biyar ko bala ce sabi'an shuruɗu sheikh alal muta'allim daga cewa na zamu koya wannan kissan shine malami ya sanya wa dalibi sharuɗa ita li sheikh an yashtarita ala tullabihi شروطا تتعلق بمصالح الشيخ أو منهجه أو راحته وتنبيهه يتي yana cikin abin da ya kamata ga malami ya sanya wa ɗalibansa sharuɗa sharuɗan da suke da alaƙa da maslahan malami, ko manhaji na karantarwar malami, ko abin da zai ba malamin hutu ya ƙara mai sauƙi wajen karantarwa yace masalan misali ala ba'd al-umur wa tarbiyat allati yanbaghi an yaltazima biha at-talib misali akan wasu al'amuran da suke da alaka da tarbiyya wanda ya kamata ɗalibi ya zama ya lazimta za to ka'ida a makarantar mu za a zo lokaci kaza za ta tashi lokaci kaza in kai abu iri kaza ba za mu lamunta ba in za ka yi zama ka zauna iri kaza hmm? in za ka amsa waya ka nemi izini an baka izini ka amsa in ba baka izini ba ba za ka amsa misali hmm, da sauransu Ya ce walahu zarika an yashtarita shurutan tusaidu ala Sa'idu al-intifa' wata haƙuƙil maslaha maslaha ce haka kuma ya dace shi malami ya sanya sharuɗa waɗanda su taimaka wa ɗalibi wajen yadda zai rinka kiyaye abubuwan da za su amfane shi da tahqiqin abubuwan da suke maslaha a gare shi wa tadfa'u madarra da abubuwan da za su tunkuɗe masa abin da abu ne abubuwa masu cutarwa ba ce wa kullu hadha mukharrajun min qawlin khadir li Musa dukkan wannan an fitar da su ne a maganar khadir da Musa aga kullu din nan sun sa qafun a farko qafun din nan kuskuren yace fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdita laka minhu zikra ce in har zaka bi ni to baka tambaye ni game da komai ba har sai na baka labari mafhum har sai na baka labari kaga ya samu shirin ya samu doka Za zaka malami karkawa mutum zai zo ka ce kawai shi kenan a ba laifi in ya zo ya tarar da kona karatun to wani lokaci ko baka faɗa mishi ba shi zai bi dokan yadda ya ga sauran ɗalibai suke mi suke bi amma shi shi kaɗai ne za yi to ya zama to ka sa mishi doka saminan abu na takwas iltizamul muta'allim bi shuruti sheikh shi dalibi ya zama ya lazimci wannan sharuɗan da malamin ya sa masa duk wani sharaɗi da malami ya sa masa to ka zama ka lazimce shi kar ka saba ke ja'a fi sahih muslim min hadith qissati al-khidr fi hadith qissati al-khadir annahu qala ya zo a a cikin sahih muslim hadisin qissan khil ce fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay hatta uhditha laka minhu dhikra qala ya'ni Musa sai annabi Musa ya ce na'am na yadda ai ana multazimun bi zalika zan lazumci haka ce fa ala talabati ilmi al-iltizamu mashtarata alaihim shuyukhahum ya zama wajibi akan ɗalibin ɗaliban ilimi su zama sun lazumci abubuwan da malaman suka sharaɗanta musu to ala talibi an ya'rifa anna shaykha walid ya zama wajibi ga dalibi ya san cewa fa malamin shin nan uba ne malami uba ne fa alaihi an yakuna barran saburan ya zama wajibi akan shi zama mai biyayya ko mai haƙuri wala yanqati an ustadihi min ajli shiddatin aw badira kar mutum ya yanke daga zuwa karatu wajen malamin saboda tsananin da malami yake da shi ko wani abu da malamin zai rinka bijiro masa da shi sai tasi'an na tara al'itizaru bin nisiyan ashe ana iya bawa ɗalibi hanzari akan abin da ya manta mafhum Ya eh, sa ma ɗalibi doka to amma kuma mantawa yi to zaka bashi hanzari sai idan shtarata sheikh shartan idan malami ya shar'anta wani sharadi thumma nasiya at-talib wa khalafa shart nisyanan sai wannan ɗalibin ya manta sai ya saba ma wannan sharadin amma bisa mantuwa falahu an ya'tazira bin nisyan to shi dalibin ya dace a bashi uzuri da wannan mantuwan ce wanda siyanu uzurun maqbulun sawa'un fi haqqillahi ta'ala ce kuma dama ai mantuwa uzuri ne karfaffiya har a haƙƙin Allah Allah ce rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ce wa fi haqqi ibadi haka kuma a haƙƙin bayin Allah وموسى عليه السلام اعتذر بقوله لا تؤاخذني بما نسيت cewa hada mimma yambaghi an an yutanabba lahu Cewa wani yana ga cikin abin da ya dace a zama an fada ku da shi cewa amma al-khadir faqad qabila i'tizar Musa i'tizar Musa kama kama yustafadu zalika min qawlihi fanfalaqa kuma shi khadir ai ya karfi uzurin Musa shi yasa ya ce mishi sai Allah ya ce sai suka ci gaba da tafiya tare kaga inda bai karfi uzuri ba da ba ka dace fansalakawa yace ba da an kawo Musa la tu'akhidhi ma nasitu ce walaysa min shaymil karam adamu qabil adamu qabul al-udhr idha tudira ilayhi yace ba shi a cikin dabi'u shaymil kiram afwan ba karam kiram bi kasl kaf shi ba shi a cikin dabi'u na masu karamci kin karfan uzurin wanda ya ba su uzuri ba shi a cikin dabi'a na masu karamci daga cikin dabi'un mai karamci shine in aka baka uzuri ka yi me ka ƙarfi wannan uzurin ashirin na goma adabul muta'allim ladabi na shi ɗalibi mai koyon karatu ya'ani ma'a shaykhihi yana nufin tare da malaminsa. wazalika mustafadun min qawli Musa alayhi salam za a samu hakan ne za a ga fa'idan hakan ne daga fadin annabi Musa alayhi salam qala lahu Musa anai musa ya ce mishi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ce fa hadha al-uslub fihi min al-adab ar-rafi' wa jamal al-khitab wa husn at-talattuf ma la yukhfa yace wannan uslubin da anai musa ya akwai ladabi mai girma akwai kyakkyawan lafazi akwai kyautata saukar da kai da nuna kaskantar da kai abinda ba zai boyu ba cewa yanbaghi li talib al-ilmi an yantabiha li dhalika fi muqatabati ash wai wa yatawadu' lahu ce ya zama ya kamata ga ɗalibin ilimi ya zama ya faɗa ku da hakan a duk lokacin zai tattauna da malamai ya zama ya kankan da kansa ga wannan malamin ce qalar razi fi mafatihul ghaib imamun razi a cikin littafinsa mafatihul ghaib yana faɗa cewa ba na fabanka Imam Razi yana faɗa cikin littafin Mafatihul Ghaib wa qawlu Musa lahu satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra tawadu'un shadidun wa izharun lit at-tam wat-tawadu'u ash-shadid wa kullu dhalika yadullu ala anna al-wajiba tawadu bi إظهار التواضع بأقصى الغايات يتي أهكا أكوي تواضع أه؟ yace akwai tawadu mai tsanani da kuma bayyana eh, da kuma bayyana cewa lallai zai jure da bayyana juriya cikakkiyar juriya da tawadu mai tsanani kuma dukkan wannan yana nuna cewa lallai wajibi ne akan duk wani mai koyon karatu ya bayyana tawadu kuma tawadu'unsa ya kai ƙarshe ya kai makura wajen bayyana tawadu tsakaninsa da malaminsa mafhum yace wa zakara abul qasim ar-rafi'i fi tadwin fi akhbar al shi wani malamin musulunci da kira abul qasim ar-rafi'i a cikin littafinsa mai suna at-tadwin fi akhbar al ya roto bi sanadihi an ibn majah al-qazwini da sanadinsa zuwa ga ibn maja al-qazwini yake cewa annahu qala cewa ya ce cewa jaa yahya bin ma'in yawman ila ahmad bin hanbal yahya ibn ma'in ya zo ta rana zuwa wajen imamu ahmad ibn hanbal fa qa'ada indahu sai zauna a gaban imamu ahmad fa marra bihi shafi'i ala baghlatihi sai imamu shafi'i sai zo wucewa akan jakinsa fa qama ilaihi ahmad sai imamu ahmad sai tashi sai bi imamu shafi'i fatabi'ahu hatta taghiba anhu wa abta ala yahya yace ya dinga bin imam shafi har sai da suka wannan abun hawan tabbata ma imam yahya bin ma'in shi kanshi imam ahmad ya bata imam imam yahya bin ma'in ya daina ganin su suka yi nisa ya dinga bin shi falamma an jaa bayan da imam ahmad ya dawo qala lahu yahya bin ma'in yahya bin ma'in sai ya ce mishi ya aba abdullahi man hada ce ya kai baban abdullahi wane ne wannan da ka dinga bin shin nan qala da'za in a al sik falzam zambal bagla yace ka ka bar maganar cewa wane ne shi amma kana so ka fahimci addini to ka lazumci jelan wannan shago wannan wannan wannan jaki an gane ku mana yemi ka bi malamai a baya shine nan magana wannan malami ne in kana son karatu ka bi shi a bayan da kaga nake bin shi a baya hankalin nan to ka bi shi kawai zaka samu karatu kaga to bai iya ce mishi malam tsaya ina da tambaya ba a ya bi shi har sai da ya kai inda ya tsaya to sai an fahimta ko to haka wannan abu ne mai muhimmanci sosai da sosai malati hadi ashar na goma sha daya qabulu nasihati shaykh li ilmihi minka ma qad la ta'lamuhu an nafsika wa in kunta afdala min ha yace shi malami ya zama yana karfan nasiha ha qabulu nasihatu nasihatu nasihati sheikh ha kabu shi kai ɗalibi ka zama kana kana karfan nasihan malami an gane ku li ilmihi minka saboda sanin da malamin ya yi maka ma qad la ta'lamuhu an nafsika abunda kai baka sani ba game da kanka wa in kunta afdal min ko da kana sama da shi in dai har malami yana karantar da kai karatu to malamai da yawa abinda suka sani game da ɗalibin shi kanshi ɗalibin bai sani ya sa lokaci ka ganin kai ba za ka iya wasu suna ce maka je ka yi so sun ga cewa za ka iya wani lokaci ga malami ya matsa maka akan wani abu kaga sauran ɗalibai bai matsa musu ba shi eh, kai ya ga akwai wani potentials da ya gani tare da kai shi yasa zai matsa maka su kuma bai ga wannan potential din ba tare da su to malami ya kana ya ce kai kaza kai kaza kai kaza ka je kai shi ya san abin da ya gani kuma abin da ya gani nan kai ba za ka gani ba to an ce in abin da babba ya hango yaro ko ya hau dala da goron dutse ba zai iya hangowa ba ce wa haza mustafadu min kalamin khadir bi qawli yace hakan za ka samu wannan ne daga madazanan annabi khadir da yake cewa innaka lam tastati'a ma'iya sabara wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhiqu bihi khubra yace inna shaykh li taqaddumihi fi as-sinn wal ilmi wat tajruba qad yudrik fi shakhsiyyati talibihi wa ahwalihi ma qad la yudrikuhu at-talib an nafsi yace shi malami so da gabatan da yi a shekaru da ilimi da yau da gobe zai iya riskan wani abu a abin da ya shafi shi ma ɗalibi da yanayin ɗalibin abin da shi ɗalibin bai iya riska ba Ya ce wa min ajli zalika yan bari littalibi an yi li-shaykh wa ya na sa'ihahu hatta law lam bayyan lahu Ya ce da wannan ya kamata ga ɗalibi ya zama yana tafiya tare da malaminsa yana ƙarfan nasihun malaminsa ko da bai bayyana masa me yasa malami na yamin nasiya iri kaza ba ba da ya maka ba karfa shi ya abin da ya gani an fahimta ku sai tani ashar anna min al-masail ma la yajuzu su'alu an shi abu na goma sha biyu ashe daga cikin abubuwan da ake koya a makaranta akwai abin da bai kamata kai tambaya kai ba ko haka bane ya shiru shi malamin in ya ga dacewa a yi bayani shi zai bayani wasu abubuwan wasu abubuwan za ka yi tambaya malam sai ce bar shi tuku to ka bar shi tunda ya ce a bar shi tuku lokacin yin bayanin zai zo ya sare su ashar na goma sha uku na min almasa'il ma la yanbaghi lil mas'uli an yujiba anha yace kuma yana nuna mana cewa ashe daga cikin tambayoyi akwai tambayoyin da shi wanda aka tambaya zai kamata ya bada amsa game da su sai shiru kai tambaya sai sai shiru sai ki bada amsa ko ba zai ce maka nan gawa ba ko ba zai bada amsa ba an gane ku akwai tambayoyin da ba a bada amsa game da su ana yi shiru ne so da maslaha ma an gane ku so da maslaha wani kuma za a jinkirta sabai suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa ya dan jinkirta ku sai inna Allah farada alaikum alhajj fa hajju Allah ya faranta muku aikin haji ku yi aikin haji sai ce afi kulli amin ya rasulullah kowace shekara ne wajibin annabi ya shiru ya kice mishi komai ya sake tambaya annabi ya kice komai sai can wani lokaci duk annabi yake ina mai tambayar ne ce manzo Allah ke laukultu qultu na'am la wajaba wala mastata'tu sai da dazu din nan ce eh to da ya zama wajibi duk shekara kowa sai ya je aikin haji yace kuma za ku iya sakan malami ya shiru akan wata tambaya sarka na ce kila wannan ba bai dace bane amsa irin wannan tambaya irin wani lokaci malamai ga sun ce ban sani ba wai dan bai sani ba amma gurin bai kamata ya sai ce bai sani ba in ya fahimci ɗalibin ba ɗalibi bane wanda an yi shiru zai gane ya ce ba sani ba ko sai a wuce gurin rabi 10, na goma sha hudu i'fa'ul mu'allim mimma yakra malami ya zama yana yana nisantan abin da yake yake kyama abin da baya so sai dan sai dan kyamace shi haka ya dan ya nuna yayi tsantseni game da shi ya kame da gare shi bala ce wa hada salat duka uba guda uku da aka ambatan nan na sha biyu da sha uku da sha hudun nan kulluha mustafadatun min ajwibatil khadir li Musa duka za a same su ne amsoshin da khadir ya ba Musa wa min qawlil khadir li Musa da kuma fadin khadir ga wannan Musa la tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra khamis ashar nabiyar مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط fa malami ya rabu da ɗalibi a lokacin da ɗalibin ya saba sharadi na sa maka doka ka kibi to shikenan ka maka kanka kawai wannan ba laifi ba ka ce malam ya cika kaushin hauri kawai daga nayi kaza to akwai yarjejeniya ko ba haka bane yace wai safadu hada min qawli hada firaqu baini wa baini yace wannan shine rabuwa na tsakanina da kai fa Musa alaihi salam khalafa shart yace annai Musa ya saba sharadin da aka yi da shi ya saba sharadin da aka yi da shi wa kanat al-ula minhu nisyanan na farko mantuwa fa qabila al-khadr i'tidaruhu bidhalik sai khadr ya karfi wannan uzurin da ya bayar thumma badarat minhu al-badira nafsaha fi al-marrah ath-thaniya sa'annan irin wannan abun da ya bijiro ma annabi musa sake bijiro masa a karo na biyu wa talaba al-'afw ya nemi afwa wa wa'ada alla yas'ala an shay'in ba'da dhalik kuma ya alƙawarin ba zai ƙara tambaya bayan wannan wa in sa'ala falahu alla yusahibahu kuma shi ya faɗa in na ƙara mu rabu ko fa ufiya fi aka yafi mishi walamma sa'ala fi salisa qala lahu al-khadir hadha firaqu bayni wa bayni magana ya kare ai an yi uzuri biyu shikenan mafhum zaka malami ya rabu da kai to ba fushi zaka yi ba to sai ka bada hakuri to lai ka san kai laifi an sa doka kaki kana ganin baka yafi karfin doka duk wani tunanin shi kenan السادس عشر نقوم شاكدا تحصيل العلم لم يكن يوما أمرا ميسورا yace riskan ilimi ba a taɓa samun ranar da ya zama nawa mai sauƙi ba ba a taɓa samun wata rana da wai ilimi ya zama mai sauƙi ba lam yakun yawman amran mai suran ba a taɓa samun koda da rana ɗaya a ce ga wani ya tara ilimi kuma wai ta hanyar sauƙi ya samu ba a taɓa samu an gane ku yake wa yadullu ala zalika qawluhu abinda zai nuna maka hakan fadin sa la abrahu bazan dina tafiya bazan gajiya bazan tsaya ba ce fa hada shart yadullu ala istimrar Juhud, wa mudawamati sai yace wannan shar'in cewa bazan dina tafiya ba yana nuna ci gaba da kokari da dawwama wajen kai kawo an gane ku ki wa kadhalika qawlu haka fadin sa hatta ablugal abluga majma'al bahrain har sai na kai mahadin kogunan nan guda biyu ce mimma yadullu ala safari ila albalad albaid yana nuna yin tafiya zuwa gari mai nisa wa qawluhu aw amdiya huquba ko in ci gaba tafiya tsawon zamanin nuka shekaru yadullu ala tulil amadi zamani yana nuna maka tsawon zamani tsawon lokaci da aka dade da za a dade ana yi yace fal ilmu kanzun yaliqu an an yutanafasu alayhi al mutanafisun an yatanafasu alayhi al mutanafisun wa yubzara min ajlihi kullu ghalin wa nafisin likasbihi yace ilimi wani taska ne wanda ya kamata ya dace duk wasu masu rigegeniya masu competition su yi competition akai su zuba duk wani abu mai tsada saboda shi saboda a same shi duk wani abu mai tsada ya ilimi ya cancanta da asalwantar da shi don a samu wannan ilimi yace wa yufna al-umr fi talabihi ilimi ya cancanta da a karar da shekaru gaba da wajen neman shi yace wa sarful wakti waqti fi talab laisa mu laysa a lil-umr ce kashe lokaci amfani da lokaci wajen neman ilimi ba salwantar da da da da shekaru bane ba za ka ce ka ya lalata shekarun shi ba ce balil ilmu muhibatun ila ko muhibatun ilahiyya tazidu baraka fil umr yace shi ilimi wata kyauta ce ta Allah tana ƙara ma shekaru albarka an gane ku tana ƙara ma shekaru albarka sai kaji ah, ka ta jin labarin malami sai ka shekaru sai ka kai kai a tunaninka wannan shekaru labarin da kake jin na ya kata ce ya kai shekara ɗari ko sittin ko kaza don haka ce maka malam ja'far yana shekara 46 zuwa da bakwai ne mutu ya mutu shekara 40 da sai gawun ya baka mamaki ko haka wani shi maka haka malamai magabata da yawa da yawa da yawa to haka wannan yana nuna maka cewa ilimi bai taba zama mai sauki ba amma duk wanda ga shi sauki yake so kuma yana son ilimi to kawai ba kan shi wahala yake ba kan shi wahala yake shi ba zai iya hana kanshi bacci ba ba zai iya takura kanshi ba zai iya zuwa sharholiya buki zai iya hana shi zuwa makaranta suna ga namiji wai suna na hana shi zuwa makaranta eh? namiji wai suna na hana shi zuwa makaranta buki auren da auren da ba kai bane waliyi ba kai bane wakili ba kai bane liman mai yin siga to me yasa zai hana ka zuwa makaranta ko ba kai ne angon ba kaga da kai da babu wa duka ɗaya ne wallahi ba da kai da babu duka ɗaya ne inda za ka je gurin an ɗaura ka ce bai ɗauro ba sai a maka bulala ko a kaba ka ce ka hau ka ce amma saboda wannan mutum sai ki zuwa makaranta Allah ya sa mu gyara alaihi sabi ashar na goma sha bakwai wani ma zaman majalisa ne biya ke yana zuwa makaranta shi al'ilmu la yuhsal bin rahwati wata kasu, shi ilimi ba a iya riskanta da sharholiya da kuma kasala kai kullum ka kana son yawan hutu kuma kana da kasala to baka da ilimi ce ala talibil ilmi sa'ya wal judda fi tahsil al ilm ya zama wajibi akan dalibin ilimi ya rinka kai kawo ya rinka kokari wajen da sukan ilimi malaka wa hadha mustafadun min tikrar lafzi in talaqa thalath marrat ce za ka samu wannan ni a lafazin da ya ce in talaka in talaka har sona so uku haga daga nan su je nan daga nan su je nan yana tabin malamin yana tabin malamin ko bai sai tambayi malamin ina za mu je ba ina zo ka bin karatu kana ta yawo da ni haka zai ta bin shi yayi ta bin shi kaga ni dalibi mai kasala zai ce kai wallahi malam na gaji ko haka wani malam ana kira na Allah ya sa mu gani ce fal ilmu yastad'i min talibihi min talibihi al'azam wal waljid. shi shi ilimi yana neman mai neman shi ya zama yana da azama kuma yana da kokari fa innal ilma la yahabuka ba'dahu illa wa idha wahabtahu nafsaka kullahu shi shi ilimi baya baka kyautan wani bangare na sai in ka bashi kyautan kanka gaba daya walidhalika qala musa alayhi salam la abrahu sun sa ma hamzan a kasara mai gyara imam ah, malam muhammad ah, sani umar musa rijiyar lemu a cikin tafiyatul muta'allimi ya kawo maganan wani malami yake cewa in kana so ka yi ilimi to sai ka kulle shagonka ka kulle kasuwanka wanda ya fi kusa da kai ya mutu ka kasa zuwa janazan wanda ya fi kusa da kai ya mutu wane ya rasu wanda za su yi mutane da suke gudun sun isa janara eh to Allah ya ji kanshi kai kai ko ba amma wani zama makoki ma yana zuwa makaranta sai muna zama makokin wane ne shi ne sai kake zuwa makaranta Allah ya samu mu gani samin ashir na goma sha takwas ilmul bashar na a ciki za mu gane cewa lallai ilimin da mutum yake da shi ilimi ne wanda yake da na ƙasa ya ce al'alimul haƙ, huwa Allah ta'ala masani na gaskiya shine Allah madaukakin sarki alqa'il wanda yake cewa in tubdu an tuquhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima in kuka bayyanar da wani abu kuka boye to shi Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne akan dukkan komai wal qa'ilu aidan wanda kuma yake cewa Allahu alladhi samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma mun karanta a baya ce walaysa bainal khalq walaysa bainal wasala fil ilmi ila ghayatihi ce babu wani daga cikin halittu wanda ya riski ilimi har zuwa ƙarshe babu qala ta'ala Allah ke yasalunaka anir ruh suna ka game da rai a aina rai yake qul ruhu min amri rabbi kace musu rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na Wama ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku wani abu na ilimi ba sai dan kadan shi fa Allahu kamilun bi ilmihi wal insan naqisun bi jahlihi sai shi Allah cikakke ne da iliminsa shi kuma mutum na kasashe ne da jahilcinsa wal aqilu fi hajatin da'imatun ila ziyadati ilmi yace wal aqilu fi hajatin da'ima ila ziyadati ilmin shi mai hankali to ko da yake yana da cikin bukatuwa zuwa ga karin ilimi mai hankali bai ce na daina zuwa makaranta in dai mutum yana da hankali to kullum kullum kullum ba kama hannun yaro yace wala adullu ala zalika min amri Lahi ta'ala ko min amri min amri ta'ala sallallahu alaihi wasallam bi an yaqul wa qur rabbi zidni ilman yace wa zakara al-khatib fi al-faqih wal mutafaqih wa abu hilal al-askari fi al-hadd ala talib yace wala la nan bai zama kuskure ba kuwa awa zai zama wala adallu kenan ko ba adullu ba ce wala adallu ala zalika min amri lahi ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yace kuma abin da zai ƙara nuna maka zai iya fassarwa haka ke abin da zai ƙara nuna maka hakan shine umarnin da Allah madaukakin sarki ba annabinsa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa rabbi zidni ilma yace manzon sallallahu alaihi wasallam kace ya ubangiji ka ƙara mun ilimi an gane ku yace imam khatib ya faɗa cikin tashin al-faqih wal mutafaqqih wa abu hilal al-aktari fil hasbi ala talab al-ilm ga malai na duk littafan nan da malai yake faɗa mana fa littafai ne da fa maluma suka rubuta kawai don tarbiyyar malami da tarbiyyar mai koyi ilimi suna da yawa muka zo karatun nan insha Allah ta'ala mun samu dama sati mai zuwa talibu ilm bayna sabat wal ittirab zamu ga yadda wasu malamai za ga malami zai zai zauna a majalisin karatu ba ya zo daukan hadisin da ake karantarwa ba ya zo koyon ladabi ne kaga wani malami a ce miki a ah, ana ganin ka a majalisin wani amma ka fi shi ilimi kuma ka fi shi karfi wajen ruwayan hadisi mana sai dai shi yayi waya a gurin ka ba kai kai ruwaya a gurin shi ba me kai kake zuwa sai ce ai ba ina zuwa daukan ina ina zuwa ne koyan irin tarbiyyan da yake da shi kuma tarbiyyan da yake ma shi shi abu da yake kawo shi majalisin ke Abun da yake kawo shi ke so da in babu wannan tarbiyyan da ladabi ilimin fa ba zai samu bane ba wallahi tallahi ba zai samu ba sai dai ka ta hayaniya ka ta kai kawo ko babu inda za ka tafi an fahimta ku suna ga malaman suke layin emphasis akan akan wannan kuma yawancin mu a wannan zamanin abin da yasa yawancin ilimin namu babu albarka kenan ko mu je ko ina ba ina fara karatu sai in fara ganin malami na bai kai ba sai in fara ganin bai kai ba sai in fara bibiyan kurakuran malami na malam Abdullahi gadan kaya ba da waya ba da wani labari labarin ajib jiddan yace farkon dawansu daga madina sun zo karatun hadisi a wajen dr ahmad bamba don akwai alaka shi sosai tsakanin su da wata kawo mun yana son shi sosai yana son mala abdullahi gadon kaya sosai yace bayan an gama karatu sai na ce wa dr ahmad bamba kai malam hadisin nan da ka karanta fa ba ifi ne ba bai inganta ba yace sai dr ahmad yi dariya yi dariya yace wa ya zan afa yace sheikh muhammad nasiruddin albani cikin silsilatul hadisu da'ifa ke haka ni dariya bayan ta shaka rasu sai zo mu je gida sai kama suka tafi gida suka shiga Ya yace a ɗakin ta akwai labiri ɗin shi na ɗaki yace ya hau matakala ya hau ya Ya yace ga wani tafi a can sai ya hau sai ya dauko littafin yace wani tafi na wannan sai yace silsilatul hadisu da'ifa sai ce to buɗe gurin hadisu sai buɗe volume ya dauko sai buɗe sai ga hadisin yace daga gadan kai yace littafin gaba ɗaya ta yi baki da ta'alikin malam ko ina akwai rubutun malam a ciki ko ina akwai rubutun da malam ya rubutu ya yi rubutu kace kace a littafin to dai hadisin sai ga ta'alikin da malam ya yayi akan raunatawan da albani yi da kuma kuskuren da albani yi bai kawata ya raunata ba kaza kaza kaza kaza kuma sai malam ya sa date sai ce ka gani yace eh yace mai date ka gani ya gani yace an haife sai ce wallahi mama na wata aurewa <laughs> shi malam bamba ya karanta hadisin har yayi ta'aliki cewa albani ya kuskure ne wajen raunata hadisin tun kafin maman shi ta yi aure shi kuma yawa zai na cewa malam hadisin nan bai inganta ba shine a ƙarshe malam gadon ɗaya ce kaga karka dinka wannan da kaza ba laifi ka zo malam malamin karshe kan tambaya malam amma na karanta littafi kaza amma na littafi kaza to ya zan yi hada to kaga wannan wabe sai maka bayanin inda ya sani ba sai ce to mu je mu bincika an fahimta ku amma ba ka rinka bibiyan abun nan na na malamin ka kuma kaga daga cikin matsalar da muka samu a wannan zamanin malaman da suka mana alifin bawon din nan muna rena su ko duk abin da zamu zama a duniya wallahi su ne su ne fa asali amma mun fi girmama malamin da a wajen shi muka yi sai bukhari sai muslim daga shi ne malam wanda ya kawo wani arba'una hadis ko da alifin bawon da ya zo biyun farko shi muna ganin yanzu ma yana na shi ma iya karatu shi waye zai zo ma ba zan gaishe shi ba zan haɗu shi hanya to ilimin nan ka lalace gaba hare wallahi ke lalace Allah ya sa mu gyara to malace Imam Khatib ya rawaito a cikin littafin sa aka Imam al-Askari Hilal al-Askari Abu Hilal al-Askari shi ma rawaito yace a daga Sa'id bin Jubayr Sa'id bin Jubayr tabi'i shi annahu qala Sa'id bin Jubayr yace la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama fa idza taraka kana ajhalu ma yakun yace Sa'id bin Jubair yace mutum ba zai gushe ba yana mai ilimi matukan yana koyon ilimi ce amma daga ranan da ya bar koyon ilimi to sai zama girman jahili jahili kana daina kazumi wannan maganar ku kana daina koyon ilimi kace ka wadatu to kuma za ka koma ne za ka samu riba sai ka zama jahili na ƙarshe cewa haza lafzu al-askari wannan lafzin abu hilal al-askari kuma wannan labarin bayan gadon kai ya ba sai na gani ya sa video clip na bamba shi ma yana ba da labarin amma shi bamba sai bai faɗi suna ba ko ya ce wani ɗalibi kaza kaza muka yi kaza kaza kaza sai bai faɗi suna ba sai kuma gadon kai ke sai faɗi ai da shi ne abin ya ya faru na'am kitabi 10 na 19 al-jam'u bayna al-ilmi wal ibada haɗawa tsakanin ilimi da ibada to min al'adab al-muhimma li talib al-ilm al-jam'u bayna al-ilm wal ibada daga cikin ladubba masu muhimmanci ga ɗalibin ilimi ya haɗa tsakanin ilimi da kuma yawan ibada kar ka zama ɗalibi kana zuwa makaranta amma kana da kana da rauni wajen ibada baka zuwa sallah cikin jami'i akan lokaci kaza auwa gaskiya baka yawan a same ka da ƙarya a same ka da cin amana wannan kuskure cewa hadha mustafadun min qawlihi ta'ala wannan zai za a same shi a faɗin Allah madaukakin sarki Allah ce fa wajada abdan min ibadina ce fa sarraha bi ibadatihi thumma qala Allah ya bayyana cewa shi din bawan Allah ne sannan sai Allah ce atainahu rahmatan min indina qalu mutum ya faro yace mun bashi Kamar wani ta mutu ne ba mun bashi wata rahama daga gare mu wa 'allamnahu min ladunna ilma ko mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu yace fa bil jam'i bainal ilmi wal wal amali yasiru al 'alim rabbaniyan yace hada tsakanin ilimi da aiki to sai sai mai da malami ya zama malami na Allah yawan ibada sai kama qala ibn al-arabi ibn al-arabi ne yara sai kamar da ibn al-arabi yake fa idan fasala al-ilm an al-ibadati sara sahibahu muttabi'an li hawahu yace idan aka raba tsakanin ilimi da yawan ibada to ma'abotin ilimin sai zama mai bin son zuciya an gane ku ya zama mai son ya zama mai bin son zuciya kaga an bata kenan ai ku yace kama qala Allah ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi yace ka basu labarin wanda muka bashi ayoyin mu fansalakha minha sai ya ciratu daga ayoyin ayoyin suna gefe dabi'un shi kwata-kwata bebin ayoyin sai ce fa atba'ahu ash-shaytan sai shaytan ya bishi, sai shi ya zama jagora shaytan na bin shi a ba fa kana min al-ghawin sai zama daga cikin batatu al-ghawi shine wanda ya bata yana sani ya san abin da yake yi kuskure ne kuma yake yi shine ghawi amma wanda yake bisa jahilci shi shi ake kira shi abdal wanda ya bata a loga ce walau shi ina la rafa'nahu biha Allah ce da mun ga dama da mun ɗaukaka shi da wannan ilimin nahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya dan kofar da kanshi zuwa ƙasa wattaba'a hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin sa kamar misalin kare ne in tahmil alayhi yalhas in ka rike shi zai yi lallagi zai fitar da harshen shi ina haka fa in tatrukuhu ya hakan ka kyale au tatrukuhu ya haka ma mun ka kyale shi ba komai akan shi ko baka dora mishi kaya ba ko ka dora mishi kaya ko yana tafiya shi kadai ko ya gaji ko bai gaji ba kare sai ya fitar da harshe yana lallagi Ke zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu Allah ce faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun ka dinga ba su irin waɗannan labarurkan kila za su yi tunani kwakwalwansu zai yi aiki kaga Allah ya bada misali an ba shi ayoyin Allah sai ya cira su daga ayoyin sai zama ɗabi'unsa sun sha bamban da ilimin da yake da shi Allah sai ya kwatanta shi da me da kare kaga wannan kwatancen yayi muni ai malai ce wa amma al-ibadatu ibadatu ibadatu ta'alluhi idza khalat an al-ilmi yushaku an taqula ila al-bid'i wash-shirki waz-zandaqa yake shi kuma ibada da kusantan Allah madaukakin sarki idan ta ciratu daga ilimi sai mutum zo mai yawan ibada amma ko bai da ilimi jahili ne to yana kusa da wannan ibada ta koma zuwa ga bid'a da shirka da zindiƙanci an gane ku da zama shi yana da son ibada amma kuma jahili ne to ya zai ibada sai da ya bid'a ku daga nan ya kashi zuwa ga shirka bai sani ba an gane ku yanzu wanda zai ce na rantse da annabi ko na ai shi yana ganin tsaban girmama annabin ne ko amma kuma saboda jahili ne amma kai mai ilimin kaji sai ka ji kamar tsiga jikinka na tashi wannan ya san me yake faɗa kuwa saboda kana da kana da sani akan haka yace kama qala abubakar aw al-warraq yaqul imam abubakar al-warraq yake cewa man iktafa bil kalam min al-amali duna az-zuhdi wal fiqhi tazandaqa duk wanda ya wadatu da magana da aiki amma ko babu zuhudu babu gudun duniya babu fahimtar addini to zai zama zindiki zai zama zindiki shi zai aiki kawai aiki kawai da surutu yace wa man iktafa zuhudi dun alfiqh wal kalam duk wanda kuma ya takaita da zuhudu kadai amma babu fahimtar addini ko babu karantarwa to tabadda'a zai zama dan bid'a wa man tafa bil fiqhi duna zuhudi wal wara'i tafassaqa duk wanda kuma ya wadatu kawai da fahimtar addini amma babu gudun duniya babu tsantseni to zai zama fasiki amma wa man tafat wa man tafannana fil umuri kulliha takhallafa amma duk wanda ya tsayi wajen dukkan waɗannan fannonin ga fahimtar addini ga gudun duniya ga tsantseni ga karantarwa to ta khallasa sai zama ya zama mai ikhlasi ko kuma ya tsamu ya ceratu ya cetu daga wannan zindikancin da bid'an da fasikancin wala cewa qala ibn al-qayyim fi madarij salikin imam ibn qayyim al-jawziyya a cikin madarij salikin ke cewa wa amatu man tazaddaqa min as-salikin fa li'iradihi an dawa'i al-ilm wa sayrihi ala jadati az-zawq wal wajh yace mafi yawan waɗanda suka zama zindikai daga malaman ilmul kalam jiya mu yi bayanin suna sabu suluk ba mhm, na A eh, philosophers suluk da yan Ya yace yawanci da suka koma zuwa suka zama zindikai ta wannan hanyar saboda sun juya ma karantarwan ilimi ne abinda ilimi yake kira zuwa gani shi karantarwa sun juya mishi ba sai suka tafi akan zallan sha'awa da san abu shine azzauq kawai irin dadin da mutum ke ji in yana wani abu na ibada kawai shi kawai suka sa gaba neman ilimi game da wannan babu an gane ku sai suka sai suka zama zindiƙai so da jahilci suke ce 20 na 20 haqqu talabati al-ilm ala al ko ala al-mujtama' afwan shi haƙƙin ɗaliban ilimi akan sauran mutane community society yace min haqqi talabati al-ilmi ala al-mujtama' al-islami an yahmihim wa yaltazima bil wa yaltazima bin nafaqati alaihim fi sabili talab al-ilm shi ne akan ne na ɗaliban ilimi akan community din da suke rayuwa hmm? su ka su ba masu su ba ɗaliban ilimi kariya su lazimta wa kansu kashe dukiyansu akan ɗaliban ilimi a hanyar neman ilimin nasu wannan hakki ne magabata suna faɗa wannan masu wadata su rinka taimaka ma ɗaliban ilimi littafai nawa kake so me kake so me kake so ba zama ga ɗalibi yana ƙoƙarin ya za a yi ya ceci al'umma daga faɗa zuwa ga halaka amma kuma shi ne zai kaza shi zai kaza shi zai kaza ko ba an ce kare roƙa kuma shi bai da shi to ba sai ku kawo kawai ba ko ba haka ba a yi waƙafat a yi wurare na waƙafi da waye waye waye awqaf ko afwan ba waqafat ba awqaf ai awqaf jami'in waqaf kenan na wuce ya gina guri ya gina nan ya gina labirari a kofar labirarin ya gina shaguna misali misali gidan wanka da waye-waye da kawash ce to duk kudin da ake samu a dinga daukar nauyin labirin da masu kula da labirin hmm? kaga wannan yana zai amfanar sosai zai amfanar sosai dan duk garin nan babu public library na addini ba na satin ma ban san ko akwai ba da da wannan labarin da Allah da mu gina an sa littafan musulunci ewa yanzu kuma ya dauka ya mai da ita university din shi ya mai da ita can amma an ka shiga littafai ne sosai maishi gwargwadon iya karantawan mujalladat malam volumes manya manya da bai masu volumes 30 40 duk an zuba a gurin yanzu kuma ya mai da ita labarin shi kaga babu wani kaga wannan shi baya ne a harkan ilimi kuma rashin girmama haƙƙin ɗaliban ilimi malaki wa haza mustafadun min qawlihi wannan zaka samu wannan amfa fa'ida zaka samu daga fadin sa istaqama ahlaha sun nemi mutanen garin da su ciyar da su وذلك لأن طلبة العلم يقومون bi كفائي يتعلق بعموم sura so ai su ɗaliban ilimi sun tsayu ne wajen aikata wani wajibi wajibi wanda yake mai kifa'i wanda tsayuwansu da suka yi akan wannan abin shi yasa sauran mutane su wajibcin ya sauka mai a kansu da su ɗaliban ilimin sun ce ba za su yi ba kawo dole kowa ya tashi mai yayi to tun sun so da za su sun ɗauke muku wannan to kuma ce ku ɗauke musu wancan sai yi wan wan an gane ku ce ballahum minnatun alal mujtama bi takhlisihi min tabi'atil ithmi fastahaqqu ad-da'm min al-mujtama kai ma suna da wani fifiko akan akan society wajen su sun tsaya tsayin daka wajen su ga sun cira wannan community din daga fadawa zuwa nau'uka daban-daban na sabon Allah ya sun cancanci a karfafa su yake wa zakara tabari bi sanadihi an qatada imam tabari ya rawaito da sanadi zuwa qatada ibn ri'ama as-sadusi annahu qala fi hadhihi al-aya cewa ah, qatada imam qatada rahimahullah ya fada kan wannan ayan faɗin Allah maɗaukakin sarki akan wannan ayon istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma imamu qatada yake cewa sharrul qura allati la tadhifu ad-dayf wa la ta'rifu li as-sabil haqqahu yace mafi sharrin gari garin da baya karfan bako kuma baya sauke haƙƙin matafiyi a kansa. inji qatada ibn di'ama as-sabil ya qala an-nawawi imamu an-nawawi abu zakariya yake cewa walau qadara ala ko ala kasbin yaliqu bi halihi illa annahu mushtaghilun إلا, أن إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفاية yace shi wannan ɗalibin ilimin da da zai iya da shi ma zai je rinka samu makanshi abinda zai biya makanshi bukata ko ba ka bane da zai iya amma kuma shi sai koma ya shagaltu da ya je ya samu wani bangare na ilimi na shari'a wanda inda zai koma ya ce to shi ma zai koma sana'ar ne koma neman kuɗi tukuru da neman ilimin zai ne zai yanki kuma community za su shiga cikin ɗimuwa da ɓarna ya ce da wannan dalilin ya halatta har zakka ma a rinka ba ɗaliban ilimi so da ai neman ilimi farali ne ke kifayi an gane ku? yau yace wa min aljanibil akhar wa ukhra a wani bangare na daban kuma ala talibil ilmi an yatakhallaqa bi akhlaqil anbiya ya zama wajibi akan dalibin ilimi ya dabi'antu da dabi'u irin na annabawa khasatan fi ma yushahadu minan nas min jafa'in wa kufranin ni'am musamman ma in ka kalli abin da ake ake fuskanta daga mutane na na na, na jifa'i rashin rashin rashin rashin daraja mutane da kafur da butulce ma ni'imomin Allah yace fa fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah la kare da gare shi anna rajulan qala ya rasulullah cewa wani mutum ya ce ya manzon Allah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni ina da wasu makusanta ƴan uwana ina sada zumunta gare su amma su suna yankewa da ni wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya ina kyautata musu amma su suna muna namu wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya ina nuna musu tausayi da jin kai so kuma kullun jahilci suke ƙara nuna fa qala sai manzo Allah ce la in kunta kama qulta idan har yanda ka faɗan nan haka al'amarin yake fa ka annama tusiffuhumul mal to kaman kana ciyar da su toka ne mai zafi wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ma dumta ala zalik ko ba za ka gushe ba Allah madaukakin sarki ci gaba da daukaka ka akan su matakar baka canza ba a yin kake an gane ku me malai yake nufi da wannan yanzu kai an faɗa maka ɗalibi asali ya kawata society community su taimaka maka to sai suka ki taimaka maka to kar kuma ka yi amfani da wannan daman wajen ka cutar da su an gane ku kar ka ce to shikenan kun shiga uku ai to yanzu shikenan in za a daura aure aka ce zo in siga sai ku je dubu hamsin sai ku yi rijista hmm. sai ku yi rijista ha? sai to malam shabu shi ne rajistara <laughs> eh? sai to daga yau duk wanda zai kaza sai ya yi kaza masallaci ma ka fara dili na zuwa sallah ya na tsaya ne dan dafa abinci ka kana roƙo da wayo kenan ko ba ka ba in sun maka fatawa ka faɗa musu wata mai wahala su ce to malam ya za a yi ce to ku kawo wani abu za a sayin da za a yi to ka ga baka baka yi ɗabi'a irin na annaba ba suna nuna kamar kake cigaba da kyautata musu ba ka da matsala Allah ya ga me kake an gane ku hadi wa ashirun na ashirin da ɗaya, fa'idatu talab al-ilmi lirrushd shine fa'idan neman ilimi don shirya mutum yana neman ilimi ne don shi ya shiryu tukun mafhum ba za ka nemi ilimi ba ne dan ka shahara ko dan a kai tukun tun farko kai tukun ka shiriyu ka zama mutumin kirki yace fi qawlihi ta'ala hikayatan an Musa a fadin Allah madaukakin sarki yake bar labarin annabi Musa yace qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda yace al-ilmu yutlabu lir sai ilimi ana nima ne dan shiriya فالعلم إذا طلب لغرض آخر غير الرشد فلا خير فيه ilimi in aka nema dan wata manufa ta daban wanda ba shari'a wato babu alkhairi a ilimi li'annahu sayakunu hina idhin wabalan ala sahibihi so da a wannan halin ilimin zai zama zai zama azaba akan wanda ya nemi ilimin qala ta'ala Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko da annabin manzansa da shari'a da kuma addinin gaskiya menene shari'a yake malaki alhuda alilmun ilmun nafi' wa dinul haqq al'amalu amal al-amal da ake nufi da alhuda shine ilimi mai amfani di addinin gaskiya kuma shine aiki da ilimi wa huwa rushd kuma shine shari'a sai fal ilmu yutlabu li yu'mala bi ilimi ana nima ne dan ayi aiki da shi la litakassur bihi duna amal ba dan kawai a tara babu aiki ba qala as imam abdurrahman bin nasir as-sa'di rahimahullah yake cewa al-ilmu an-nafi huwa al-ilmu al-murshid ila al-khair sai ilimi mai amfani shine ilimin da ke shiryarwa zuwa ga alkhairi fa kullu ilmin yakunu fihi rushdun wa hidayatun ko li turuq alkhairi wa tahdhirin an tariq ash-sharri aw wasilatin fa innahu min al-ilm an-nafi yace duk wani ilimi da ya zama shiriya ce ko shirya ce zuwa ga dukkan ayyukan alkhairi da kuma jan kunne da tsoratarwa daga dukkan ayyukan sharri ko kuma jan kunne daga bin hanyar da zai kai zuwa ga aikin sharri to wannan shine ilimi mai amfani wa ma siwa zalika amma duk abin da ya saba ma wannan fa ma an yakuna darran aw laysa fihi fa'ida ko zama ilimi ne mai cutarwa ko zama ilimin ba fa'ida an fahimta ko to duk lokacin zaka je neman ilimi ya zama manufarka ta farko da ta sa za ka je neman ilimi shine so da kai ka gyaru an fahimta ku amma ilimin bai gyara ka ba to ilimin bai maka amfani ba ya zama maka azaba ke an gane ku sani a ashirun na ƙarshe kenan a wannan kisimi na biyar ku fi ahammiyatu sabar fi talab al-ilm kisan zai nuna mana muhimmancin haƙuri a wajen neman ilimi ke zakara fi'li imamu su'idi ya ambata gwamna fawa'idar kissa a cikin fa'awwan da fa'idodin da kissan ya kunsa annaha tadullu ala makanati sabr fi talab al-ilm cewa kissan yana nuna matsayin haƙuri a wajen neman ilimi wa anna man laysa lahu quwwatu sabr ala ala suhbati al-alimi wal ilm wa husn as-sabati ala dhalik annahu yafutuhu min al-ilmi bihasbi adami sabri cewa duk wanda bai da ƙarfin haƙuri wajen mu'amalantar malami da kuma ilimi ba zai bai kyautata tabbatuwan shi a wajen malami ba akan hakan to lallai ilimi zai kukuce masa gwargwadon rashin haƙurinsa gwargwadon rashin haƙurinka gwargwadon yadda ilimin zai gudu ya barka Ya ce la sabara lahu la yudrikul ilma duk wanda bai da haƙuri to ba zai samu ilimi ba wa man ista'mala sabr wa lazamahu duk wanda ya aiki da haƙuri kuma ya lazumci haƙuri adraka bihi kullu amrin sa'a fihi to da wannan haƙurin zai riski duk wani al'amarin da ya ƙoƙarin isa zuwa gare shi yake li qawlil khadir saboda magana kar ya ta'tazuru min Musa bi mani' li Musa fil akhdhi an yana karfa yana ba annabi Musa uzurin cewa ba zai iya bin shi ba yana ambata mishi abinda zai iya hana shi bin nashi shine ne innahu la yasbir ma'ahu cewa ba za ka iya hakuri da shi A haka ƙarshen hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da annabi Musa ya ne yayi hakuri an gane to in dai har ba ka da hakuri to ba za ka samu ilimi ba dole kai ta hakuri kai ta hakuri kai ta hakuri kai ma za zo yi hakuri da kai an fahimta ko bale ce wa zada sa'iri qal imam sa'idi ya kara yake cewa as-sababul kabir li husuli li husuli li husuli sabri ihatatul insan ilman ilman wa khibra yace sababi mai girma da mutum zai samu haƙuri shine mutum ya zama ya kewaye ya zama yana da ilimi da kuma khibra shine yana da hangen nesa ce bizalikal zalikal ga wannan abin da yazo zai nima ce allade amara bis sabri alaihi wanda aka umarni da yin haƙuri akan yau kana da ilimin sanin menene fa aka kaje ka nima da aka ce kai haƙuri akan nan kuma ya zama kana da foresight shine khibra kana da foresight kana tunanin ka tunanin eh ai littafi kaza muke yi to muka gama littafin malam ya sallame ni ba shikenan ba in na mutu ba shikenan ba an malamin ya mutu ai shikenan ko ai kaza gobe kila ni ne za a haƙuri da ni kaga foresight din kenan kana kallon abin da zai faru gobe yace wa illa falladhi la la yadrihi aw la yadri ghayatuhu wala نتيجته wala فائدته وثمرته ليس عنده سبب sababu sabr yace in ba haka ba wanda bai san menene wannan abin da yaje niwa ba bai san menene ina ne zaka kai su tikewa ba me result me sakamakon me fa'ida zai samu akan wannan wanda bai da wannan bai da wannan masaniyan akan abin da yaje nima to sababin da zai sa ya hakuri ba ba ki tare da shi ya qawlihi so da fadin khidr wa fa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubar ya za ka yi haƙiƙin haƙuri akan abin da baka kewaye fahimtar menene shi ba baka da wani labari akan shi baka san gayansa ba sai faja'ala al-mujib li adami sabrihi wa adami wa khibran bil amr sai zanya abin da ya wajabta ya sa miki aka samu rashin haƙuri da kuma shine mai rashin kewaye abin da sani da fahimtar menene zunuma an gane ku to waɗannan su ne abin da malaika a takaice akan abin da ya shafi wannan ƙisa abin da ke da alaƙa da da da ladabi na ɗalibi tsakanin ɗalibi da malami wallahu ta'ala alam